tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin daidai da ishirin da uku ga watan julai shekara ta dubu biyu da tara wannan wani lokaci ne da muke bayyana godiyanmu ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya zaɓe mu cikin dubun dubatan bayan shi muka zo muka tattara ɗaya daga cikin ɗakunan shi ba don komi ba sai don mu nasihantar da junanmu abin da yake da alaka da mu na musulunci wannan wani aji ne wanda shekara aru-aru aka kafa shi kuma ake gudanar da shi na daga cikin karatattukan da ake yi a wannan aji akwai karantar da al'umman annabi wanda za su tsare kansu daga dukkanin makircin dare da yini wanda mutane da aljanu kan yi wa al'umma su da dama a lokacin da suke da bukatan cutar da su ko suke da bukatar wani amfani da suke ganin ba za su same shi ba sai irin ta wannan hanya da za su bi ta bata domin saka littafin asarin albattar fi tasaddi da saharatul ashrar na fadilatul wahid abdulsalam bani allah maɗaukin sarki ya saka malamin da alkhairi kamar yadda muka sani babban malaminmu shekul albani allah maɗaukin sarki ya tsawaita da kare rayuwar shi ya karantar da mu wannan littafi a kasusuwa ɗaya har tamanin da tara allah maɗaukin sarki ya sanya wannan a cikin nizan na hasanat ɗin shi to ganin wannan littafi aksari maza ne suka halarci wannan karatun na gada cewa a wannan makaranta namu na darul hadisi salafiya mu zo makarantar da matan aure 'yan mata zaurawa da sauransu domin su fa'idantu kasancewar karatun littafin ba wai muna daukan shi a kesed ba ne sai dai kawai muna yi ne a sakamakon wancan dai karatukan da malamin an dauke shi a kasusuwa kamar yadda kuka je wannan kuma ya zama ba wai mun karrara cewa mu dauke shi bane to amma wannan gaban da muka shiga da ke bayani akan alfarko bain al'ainu wal hasad bambanci tsakanin al'ainu da kuma alhasadu muna bayani dangane da kambun baka ko kuma kambun ido da bahaushe kan ce so da dama to sai malam ya ce akwai bambanci tsakanin ainu da kuma shi alhasadu menene bambancin su kuma menene ya shiga tsakaninsu ya musu mararraba sai malam ya ce abubuwa ne matakai guda shida to bayan da muka karanta muka ji waɗannan matakai gaba ɗayansu to sai 'yan uwa suka dinga buƙatuwa gane da wai hasadan nan menene kaiwa matuka na haɗarinta domin hankali ya tashi matuka sakamakon karatun da muka yi a makon da ya gabata 'yan uwa da suka dinga zuwa suna neman bayanai na wasu abubuwa da suke yi suna son su ji shin ya shiga daga cikin hassadan da shari'a ta hana ko ko bai shiga ba allah madaukin sarki kaɗai ya san adadinsu banda wayoyi da saƙon zamani da ake aikowa ta a wayan zamani allah kaɗai ya san irin wannan adadin abin da mutane suka yi to sai na ga dacewan ko ba yawa mu zo mu ɗan tsakura bayanai a kan hassadan nan ba don komi ba sai don a gudu tare kuma a tsira tare ina fatan mun gane wannan da kyau allah madaukin sarki ya sa mu dace kamar yadda malu ya mana bayani a cikin littafin sarunul battar cewa ya kamata kuma mu fahimci irin matsayin da hassada ya kai na muni hadda allah maɗaukin sarki ya umarci annabin shi da ya rika neman tsari daga hasada da kuma su mahasadan. inda allah yake cewa wa min sharri hasidin iba hasad haka ka nemi tsari daga sharrin hasada, sharrin mahassadi a lokacin da ya hassadan da hassadan da mahassadin dukkan nemi tsari allah maɗaukin sarki ya kare ka daga sharrin su da kuma hasadansu. haka allah madaukin sarki a cikin alkur'ani ya bayyana mana irin yadda kafirai suke ma musulmi hassada ya ce wadda kafirun min ahalin kitab yau da yawa daga cikin ahalin kitabu sun yi gore lauwaru dole kun min ba da imanikun kuffara Wani su iya mai da ku cikin manufansu da gurin da ke cikin ransu su iya samun dama su rikidar da ku daga imani ku zama kafirai sai allah ya ce hasadan min indi an fusahim ba don komi ba sai ɗan karan hasadan da ya kaka gida a cikin rayukansu min ba'adi ma ta bayyana da humul haq sun yi wannan ne bayan da allah madaukin sarki ya bayyana masu gaskiya ta hanyar aiko manzan shi da ya yi sai allah ya ce fa'afu wasfahu a yanzu duk abin da suka yi muku ku yi afuwa duk abin da suka yi muku ku kau da kai hatta ya ati Allahu bi amri har zuwa lokacin da Allah madaukin sarki zai zo da al'amarin shi don inna Allah ala kulli shi'in kadir Allah madaukin sarki mai iko ne akan duk abin da kuke zato da wanda ma ba kwa zato ina fatan mun gane wannan da kyau kenan yanzu mu musulmi wannan ayan ta fallasa asirin kafirai da cewa duk inda ke ga arni ko ke ga arniya to suna mana hassadan wannan ni'ima ta musulunci da allah madaukin sarki ya sa muka zama mu musulmi ne shi yasa babu kauna babu soyayya tsakanin ke da arna abin da ke tsakaninmu shine mu kira su su fahimci addinin musulunci in sun ki to su ba mu jizya in sun ki to su kulla yaƙi a fito na fito mu da su babu inda aka ce mu mu nuna ƙauna tsakaninmu da su domin kun ji allah madaukin sarki ya ce suna mana hassadin imani so suke mu zama kafirai a ranar kiyama wutan da za su shiga mu samu kanmu mu da su a cikinta allah madaukin sarki ya kiyaye mu to har ila yau dangane da dai hassada allah madaukin sarki a cikin alkur'ani ya ba mu labarin wasu mutane mahassada kafirai majahannamanta ya ce ula'ikan labina la'anahumullahu irin waɗannan mutane su ne waɗanda allah madaukin sarki ya tsine masu albarka wa mai yal'anillahu falan ya taji da lahu nasira duk wanda allah madaukin sarki ya tsine ma to ba za a taɓa samun hanyar tsira ga irin wannan mutumi ba sai ce amlahum nasibin minal mulki wai shin suna da wani kaso ne suna da wani rabo ne suna da wani faɗa a jini na mallakan mulki fa'idan na yi utunan nasa na kayara in ya zama haka suke iya ba da mulki suke iya ba da dukiya suke iya nada annabi ko manzo ke iya ba da wani matsayi to ba zai taɓa yiwa su bawa mutane ba sai ɗan abin da ba a rasa ba sai Allah ce am ya hasudunan nasa alama a ta atahumullahu min fadlihi koko suna yi wa mutane hassaba ne na abin da Allah maɗaukin sarki ya ba su na falalan shi sai ce faƙar atina ana ibrahim alkitaba wal hikima hakika Allah maɗaukin sarki ya ce mun baiwa iyalan ibrahim kitab littafi kenan kuma allah maɗaukin sarki ya bayyana cewa an ba su alhikima bayani da sunna kenan wa atainahum mulkan azima allah maɗaukin sarki ya ce haka ma muka ba su mulki mai girman gaske sakamakon wannan sai ce faminhum man amana bihi akwai wanda ya imani da shi wa minhum man sadda an akwai wanda kuma bayan bai imani ba kokari yake ya hana wasu masu imani amma wakafa bi jahannama sa'ira da wanda yake yin imani da wanda ya hana wani yin imani da wanda yake ma mutane hassada yake ganin ni'imar da Allah maɗaukin sarki ya ba su ba su suka cancance ta ba shi ko wani shi ya cancanta da mai gurin ni'imar ta gushe to wannan ba su da wani sakamako illa jahannama sannan allah maɗaukin sarki ya tsine masa albarka don duk wanda allah ya tsine ma ba zai taɓa samun hanyar da zai tsira a ranar nan da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu to idan ba manta ba kamar yadda muka ɗauko bayani a wancan karatuttuka na sauran battar malamin yana ta ƙoƙarin ya nuna mana an ɗan tsakura bayanai ne 'yan kaɗan ba masu ɗimbin yawa ya kawo ba to kasancewan bayanan muna da buƙatar su zama sun shiga sun fita cikin kunnuwa da ƙwaƙwale na al'umma yasa muka gabato da wannan littafi mai suna almasu shaitani wa ƙurƙul ilaj irin yanda shaidan yake shiga jikin mutum ya shafe shi cutar da shi da kuma hanyar da ake bi a magance wannan maso na shedan to malam a cikin tambayoyin da aka yi mai a cikin wannan littafi tambaya ta goma aka ce mamada hutoratul hasad wai yaya zurfin haɗarin hasada ne wani irin wawa keken rami ne hassada take haƙa mai ita na hallaka a ranar kiyama da tozarcin da zai samu kanshi a nan gidan duniya ya haɗarin hassadin yake ga shi mahassadin da kuma wanda ake mahassadan yaya girman haɗarin yake ko fa'idantar da mu ku mana bayani kamar ka ce mai tambayar abin da yake gaya malamin kenan malam sai ce يمكن بيان خطورة الحسد من خلال بيان hazihin jarima zai yiwu. a iya bayyana haɗarin da hassada ke ɗauke da shi amma fa a tsakankanin bayanan da za a yi ma al'umma na irin wannan babban laifi na hassada cikin bayyana wa mutane girman zunubin hassada to a ƙarƙashin nan ne za a iya yi musu bayani irin haɗarin hassadan da kuma haɗarin mahassadin wa asaruha da kuma irin mummunan gurbin da hasada ke wanda ake ma hasada da kuma shi wanda yake yin hasada malam ce alal insaniya dangane da rayuwa na mutuntaka min ati nash'atiha tun daga lokacin da rayuwar dan adam ta fara a duniyan nan da kuma fara farkon al'amarin hasada a duniyan nan malam ce wa zalika alal nahawi tali duk waɗannan bayanai za su gudana ne a bisa zantuttuka da tsarin bayanan da malam zai kawo mana a cikin wannan littafin ina fatan mun gane wannan da kyau wannan shine shimfiɗa da sharan fage da malam ya mana tambayan da aka yi mai shi shine menene girman al'amarin haɗarin hassada sai ce ba za a iya dunkula bayanin a ce hassada tana da hadari kaza hadari kaza hadari kaza a sai dai za a iya fitar da ansan wannan tambaya ne a cikin jeren giyan bayanan da za su zo don gane da girman laifin hassada domin hassada ta samo asali ne tun lokacin da aka halicci dan adam din farko a bayan kasa ko mun gane wannan kyau ko a lokacin hassada ta fara kuma hassada ta ci gaba da bunƙasa har jiya an yi ta yau an yi ta an jima da gobe da jibi ma za a yi ta yi allah ya sauwaka awwalan bayani na farko malam ya ce alhasadu kun ga hassada awwalu ma'asiya ita ce zunubi na farko alkauniya wacce aka fara yin ta a sama da kuma a ƙasa mun gane wannan ko ke ce alhasadu awwalu ma'asiyati kauniyya wa awwalu jarimatun ardiya ita hasada ita ce zunubin farko da aka fara yi a sama ita ce kuma zunubin farko da aka fara yi a ƙasa sanda allah madaukin sarki ya halicci annabi adam yake zaune da mala'iku da shaidan a cikinsu to zunubin farko da aka fara yi a duk duniya shine wannan sannan sanda allah madaukin sarki ya turo adamu da hawa'u da iblis bayan ƙasa annabi adamu ya fara hayayyafa shine zunubi na farko da aka fara yi kamar yadda malam zai zo mana bayani allah madaukin sarki ya saka mashi da alkhairi malam shi awwalu ma'asiyatun arafa halkawun kana man shi'u hasad zunubi na farko wanda duniya da lahira ta fara jin labari ta fara gani to ba abin da ya taso shi ya haifar da shi illa hasada haisu hasada iblisu adama alama kanatihil azima ta yadda aka sami iblis ya yi wa annabi adamu hasadan matsayi babba da allah maɗaukin sarki ya bai wa annabi adam inda Allahu ta'ala irin matsayin da allah maɗaukin sarki ya ɗauki adamu ya bashi mun fahimci wannan da kyau ko tun kafin a san za a halicci annabi adam iblis ke raye a bayan ƙasar nan tun ba a san za a yi shi ba domin kamar yadda malaman tarihi suke bayani iblis shine abul jin uban aljanu gaba daya sanda allah madaukin sarki ya halici sammai da kassai to al'umman da suka fara zama a bayan ƙasa su ne aljanu sai ya zama sun zauna ne da babansu iblis a matsayin wanda yake shiryar da su yake nuna masu abin da allah maɗaukin sarki ke son a yi kenan ya zama malami ne jagora a cikinsu kamar yadda malaman tarihi suke bayani to sai ya zama sun ƙetare haddi banda fajirci da fasikanci da ƙetare haddi ba abin da suke yi to sai allah maɗaukin sarki ya turo mala'iku suka ɗauko runduna babba suka yaƙi suka karkashe su to kasancewa shi ba wai ya aikata zunubin da suka aikata ba ne to sai aka ɗauki iblis a kai cikin mala'iku ya ci gaba da bautan allah to sanda allah maraukin sarki ya halicci annabi adam allah ya bayyana wa mala'iku cewa zai yi halittar a nan mala'iku suka fara 'yan ce ku ci tsakaninsu shin a halicci kuma wasu mutane a tura bayan ƙasa bayan ga abin da waɗancan suka yi na zubar da jini na laifuffuka na kaza na kaza na kaza ga mu malaiku masu tasbihi masu sallah masu salati masu kaza masu kaza masu kaza kuna ganuwa suka dinga yaban kansu kuma suna koshe wannan Allah madaukin sarki ya bayyana masa al'amarin ba haka yake ba to lokacin da aka halicci annabi adam kafin Allah madaukin sarki ya hura mashi rai sai da ya umarci mala'iku da wani umarni daga ciki iblis na cikinsu Allah ya ce fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi duk lokacin da na gama daidaita halittar adam kuma na hura mai rai faqa'ulahu ku fadi ku yi min sujada ku gaishe shi ilai kuwa ana halittar annabi adam sai Allah ya ce fasajadal mala'ikatu kulluhum sai mala'iku gaba ɗayansu sai suka fadi suke sujada iblis ne ya kemo ne ya kemar gas ya tsaya ya yin sujjada shine allah madaukin sarki ya tambaye shi dalilin da ya sa bai sujjada sakamakon umarnin da aka yi mai ba ko me yasa bai yi sujjada ga abin da allah madaukin sarki ya halitta ba hannun shi ba iblis buɗe bakin shi da ya sai ce qala ana khairun minhu yo aini na fi wannan da ka halitta daga baya alkhairi domin khalaqtani min narin ni kayi ni da wuta wa khalaqtahu hunin tinin shi kuma kayan shi da yumbu kenan sinadarin yumbu bai kai darajar sinadarin wuta ba kuma gano wannan da kyau ko to ta yaya za a ce a yau wanda darajar shi bai kai ya komo ba a ce mai daraja ne zai kwanta ya gaishe shi shi yasa sai iblis ya ce shi sam bai da bizan da zai gaida annabi adam a matsayin wani babba wani mai daraja kuma ma a wani wajen sai ya ce a ra'aitaka shin kai allah kana ganin ka nan to ka sani hadhan ladhi karramta alayya kaga wannan da ka fifita shi a kaina la in akhartani ila yomin kiyama. wallahi in kai min jinkiri zuwa tashin kiyama la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila duk sai na hallaka zurra'an shi kaf sai yan kaɗan daga cikinsu ne kaɗai za su tsira ina fatan mun gane wannan da kyau to in kun lura a nan iblis ya aikata laifuffuka masu ɗimbin yawa amma laifin farko da ya ja shi zuwa ga aikata wannan laifi shine hasadan matsayin da allah madaukin sarki ya ba adam ko mun gane wannan shi yasa daga lokacin da kika buɗe makanki kofar hasada to za ki buɗe makanki kofar laifuffuka masu ɗimbin yawa waɗanda za su ja miki tsinuwar Allah za su ja miki rashin mai cetonki a ranar kiyama sannan kuma ki tabbata ƴar wutan nama da in kin shiga babu fita ko mun gane wannan kun ga sakamakon hasada ya girman kai bayan girman kai kuma yake da mugun kulli ga zirra'an adam da shi kanshi adam din saboda har cika baki kungiyoyi cewa muddin aka yi mai jinkiri zuwa ranar kiyama to billahi al'azim sai ya hallaka 'ya'ya na annabi adam har ma a wani waje ce ba za ka same suna gode ma ni'imar da kai masu ba saboda iblis ya gano duk sanda bawa ya gode ma ni'imar da allah madaukin sarki ya mai to allah madaukin sarki zai kara mashi amma duk lokacin da mutum ya butulce ya bijire ma ni'imar da Allah ya mashi to Allah madaukin sarki sai ya fushi da shi sai ya ki ya karbe shi a matsayin bawa na kwarai domin ya ce la'in shakartum la'azidan nakum wallahi muddin kuka gode ma ni'imar da Allah ya muku ni'imar mulki ni'imar kuɗi ni'imar ilimi ni'imar lafiya ya'ya kadarori da koma menene ni'imar musulunci to Allah madaukin sarki zai ƙara muku ni'imar ta duniya ta ninku, sannan ranar kiyama Allah madaukin sarki ya baki ni'imar da bai taba ma wani ba shi na saka shi gidan aljanna amma sai ce wala in kafartum muddin kuka yi kene ne kuka bijire ma dokoki da umarni na Allah madaukin sarki kuka kafirce ba ku gode ma ni'ima ba sai ce inna azabi la shadid lalle azabata to mai tsanani ce ina fata mun gane wannan da kyau to sai iblis ya ce waɗannan zurra'a na adam to ba zai bar su kai labari ba daga ciki sai ce la'atiyan nahum min baina audihim zan biyo masu ta gaba ta baya ta dama ta hagu ya biyo maki ta gaban ki ya shagaltar da ke al'amarin lahira ya rika nuna maki haba akwai sauran lokaci akwai tazara ina suwa na ina suwa na ki kwantar da hankalinki ya mantar da ke lahira har ana sauran yan ko ki mutu kokarin iblis shine ya mantar da ke lahira muddin ya bakki da tunanin lahira to ko zaki gyara abin da zaki haɗu da Allah salan alam sannan sai biyo miki ta baya ya ƙayata miki duniyan nan ya nuna miki duniya ai abu ne mai amfani duniya abu ne mai kaza ai ga wani ma ya same ta ya ji daɗin shi ya more to more wa duniya kanki farau ke ma ki ɗibo banki mana ya mantar da ke al'amarin lahira ya shagaltar da ke dangane da al'amarin duniya mun gano wannan muke ko ya raba ki da Allah ya hada ki da duniya kullo miki ta damu da yace zai yi kuwa zai bullo miki ne duk wani aikin alkhairi da zaki samu ni'ima ki samu gafara ki samu yardan Allah sai ya kokari ya toshe miki waɗannan kafofin ya hana ki ya nuna maki aida kin yi da yawa haba shekara nawa kina kaza ke kenan kullum ba za ki huta ba ai abin jiki da jini akwai gajiya akwai kasala ai akwai wasu abubuwan ma da ya kamata ki yi dukkanin abin da ya san daga aikata shi za ki samu gafara da yardan Allah kullum kokarin iblis shine ya hana ki wannan sannan sai kullo miki ta hagu ya rika nuna miki dan zunubin nan ki dan dana mana ba ki ganin wance da wane da wane suna aikata zunubai masu dindin yawa ke dan kin yi kwaya biyu kawai akwai wanda yake adadin da ya dar mana ki ke kima ki dan yi mana ina fatan mun gano wannan da kyau kun ga anan ya hana ki aikin ɗa'a a can ya zira ki aikin zunubi a can ya nuna miki ki shanta ke mu duniya nan kuma ya nuna miki lahiyar, ma duk wasan yara ce to kina nan baki farga ba sai mutuwan ke zo muke kamar yadda Allah ya bayyana cewa kiyama za ta zo sai ta zo muke kwatsam kafin ki farga shine sai ki shiga cikin dana sanin nan da Allah zai bayyana dukkanin wanda ya ce mu Allah madaukin sarki zai shine ce rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin a ba an baka rayuwa mai tsawo ba da zaka bi Allah iblis duk ya lalata wannan kenan sai mu fahimci cewa muna da wani abokin gaba da muka yi gadon gaba da yake na mahaifinmu da mu na tunkatu shine iblis kuma mai ya haifar da wannan gaban shine hassadin da yake ma adam ku gane wannan da ku kuma Allah ya bashi dama ya ce wastafziz ta ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlika wa sharikum fil amwali wal auladi sai ce wa'iduhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura jama'a muna fahimtar wannan da ke ku Allah madaukin sarki ya raba mu da makarcin iblis sakon da malam yake son ya bayyana mana anan shine wani huna daga dodo nan dai bara'atul ma'arika yakin ya fara allati la tantahi ila yawmil qiyama wanda wannan yakin ba zai kare ba hannan da zuwa tashin kiyama me ya kura wutan wannan yakin shine hasada iblis kullum yana mana hasada ya ga muna aikata ayyukan alkhairi wallahi kin ga zuwa nan ki zauna a masallacin nan inda so samu iblis ne billahi ne zuba ki zauna ba sai ya hana ki saboda hasada kullum garin allah ya waye iblis ɗiban yaran shi yake ya baza su a duniya su je suna yawo duk wanda ya aikata wani aiki da ya faranta ma iblis rai iblis ya mai alkawarin zai raɗa shi hakinci wannan zai ce na sa wance ta yi laifi kaza na sa wane ya laifi iri kaza na hana shi aikin da'a na hana shi aikin alkhairi ni kaza ni kaza ni kaza ni kaza iblis sai gwasa ne shi yace ta ka mutane waje ne kai in sun tuba Allah zai gafarta musu babban abin da iblis yake so shine a zo a ce yau an yi aure wani ya shiga ya fita ya yi kaza yi kaza auren nan ya mutu to sai iblis ya jawo wanda ya wannan aikin ya ce anta anta anta anta mun gane wannan da ko haka iblis kullum so yake ya ga an lalata al'amarin auren da ake nufin za a yi shi saboda abubuwan da ke cikin aure kamar yadda za ku je in an zo bayanai dangane da auren wallahi yana da ɗimbin yawa domin annabi cewa duk wanda ya aure to ya mallaki rabin addinin shi sai ji tsoron Allah a cikin sauran rabin kenan duk wanda ya aure an mallaka mai rabin makamai da zai fada da iblis da su an mallaka mai rabin sa'a da zai rusa iblis an mallaka mai rabin hanyar shiga aljanna abin da ake so ya ji tsoron Allah sauran rabin ne kawai kenan duk lokacin da wani ko wance ya ce kake aure yanzu hasadin da yake maki shine hasadin kake samu wancan rabin addini rabin gafara rabin makamai rabin sa'an yakan iblis da yake shi sa ku hankali da yahuda wannan da ke kokarin su nuna muku kakkui aure sai kaza sai kaza sai kaza za ku bata ma kanku lokaci na a banza a wofi mun gano wannan da ke ku mace in te ciki kara kai ne take tsakanin kicin tsakar gida daki da kaza ana rubuta mata ladan umara ne hatta haihu in mace ta yi aure yau a ɗaura miki aure ki je gidan mijinki kara kai ne da kike tsakanin kicin tsakar gida wajen wanke wanke wajen shanya bayi ɗaki kaza rubuta miki lada ake tsakanin kamar kina sa'ayi baina safa wal marwa me kika manta duk waɗannan abubuwan ba inda aka ce namiji in yi su zai samu wannan to sai shedanun mutane sai su rika kokarin nuna miki ba yanzu ba kuma har yau su basu gaya miki cewa mutuwan ki kuma ba yanzu ba har yau basu nuna maki ina ne aljannin ki yake ba shi yasa mutum yana yin hasada bai san yana yin hasadan ba sai in bayanai irin wannan sun taso to shine malai yace kun ga daga daidai nan ne bakin yaki tsakanin mu da iblis sai firnike ya shirya makamai shi kuma ya shirya zai yaƙe mu ko malai yace wannan yakin ba zai ƙare ba hannun da zuwa tashin kiyama ba inda yakin zai kai karshe shi yasa in ma za ki shirya to ki shirya mala ya ce wa awwalin ma'asiyatin bashariya sannan kuma farkon zunubi da dan adam ya fara aikatawa a bayan kasa wa in kana sababu alharsu min adam ko da yake abin da ya ja adam ya aikata wancan laifi da allah ya ce adam ya yi laifi fa'asa adamu rabbuhu fagawa ko adam ya saba ma ubangiji shi sai ya karkace sai ya koma zuwa ga allah ya tuba sai allah ya karbi tuban shi to wannan laifi ne shi ma bayan da iblis ya nashi to shi ma adam ya yi nashi sai ma ce illa anna sha'uha sai dai farkon abin da ya ja ya kawo wannan laifi na adamu kana bi sabbin hasadin shaitani wannan abin ya faru ne sakamakon hasadin shaidan. domin shaidan ne ya zama mashi bayan da aka tsine ma iblis albarka aka wulakanta shi aka tozarta shi allah maɗauke sarki ya ɗaukaka annabi adam aka umarce shi da a tambayi mala'iku mala'iku su ba da ansa sai kasa wannan matsayin adamu ya bayyana aka yi mai da an gaishe shi iblis kuma aka tsine mai albarka to sai ya zama an ɗauki adamu cancak an kai shi gidan aljanna shi kuma iblis ɗin nan kakkumanta ba irin mala'iku ba ne mala'iku ne su ne ba sa ci ba sa sha shi kuma iblis yana ci yana sha ko kun gano wannan sai ga shi ba kai shi aljanna ba shi kuma wannan an kai shi aljanna an ce duk abin da ya ga dama ya yi sai dai doka ɗaya ne aka ba shi aka ce to banda kaza to daga nan sai kuma wata wutan hasadan ta ƙara ruruwa a cikin zuciyar iblis shi yasa duk lokacin da mutum yake da hasada a ran shi in abu kaza ya faru abin ya kwaranyi, wani abin na kara faruwa kuma wata hasada za ta ƙara ruruwa ne shi yasa mai hasada bai da alkhairi duniya da lahira kuna gane wannan da kyau jama'a nan sai iblis ya ƙara harba wasu wasu shi mai ɗauke da guban hasada zuwa ga adam yi ma rantsuwa wa ƙasa mahuma inni lakuma laminan nasihin yace wallahi nasiha Yanzu zai ma adam ashe in mun fahimci wannan za a iya samun masu addini masu ilimi su fa samu kansa a cikin hasada ko domin iblis ba jahili ba ne iblis kuma ya je ne da siffan wai nasiha ya je akwai wacce wutan hasada ya ruru a cikin ranta za ta zo ta same ki da cewa nasiha ta za ta maki jawo hankali ne ta kawo ta gudunmawa ne wajen gina addini nan ko ɗan karen hasada ne a ranta domin ga iblis ya yi shi ne allah ce fadallahu ma bi gururin sai ya rudar da su ya batar da su da mugun rudin da ke ran shi me ya ce masu hal abin nukuma shin bana na nuna muku in shiryar da ku ala shajaratul huldi bishiyan da unkunci zaku za ku ba wa mulkin la yabla ku samu mulkin da ba zai kare ba gaba daya mun gane wannan yeren suwa ya bayyana cewa wai shine nasiha ne ba ka ya samu daman batar da adamu ya shigar da shi cikin daban hallaka ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya shirwar da mu shi ne malam yake cewa farkon laifin da dan abin ya fara aikatawa a bayan ƙasa wannan laifi ya faru ne sakamakon abin da ya faru na cin ɗanyen ita ko ganye ko ɗan icen da aka hana annabi adamu ci shi ma asalin shi to iblis ne ya ja mashi saboda hasada iblisu اجتهد إبليس ala ikhraji adamu min aljannati ta yanda aka samu shi iblis ya yi ƙoƙari allah ya tsine na iblis albarka ya yi ƙoƙarin fitar da annabi adamu daga ni'iman da allah madaukin sarki ya sa shi a cikin aljanna sai ce hasadan min indi nafsihi saboda ɗankarar hasada da ke cikin ran iblis ina fatan mun gane wannan da kyau annahu yara adama fin ni'ima domin wai shi yana ganin adamu cikin ni'ima wala yas'al zawaliha sai ya zama yana cikin kunci a cikin ran shi da damuwan bai iya kawar da wannan ni'ima da adamu yake ciki ba nan da nan sai ta kokari kenan daga nan ne za mu ƙara fahimtar mu yake ce hasada ashe ƙoƙarin gushewar ni'ima ga wani ko da ni'iman kai ba za ka same ta ba to wannan hasada ce ko mun gane wannan da kyau ko ko ta halin kaka ko ta yaya aka zo da abin kuwa wannan abin hasada ne allah ya sa mu dace mala ya ce wa awwal jarimatin alal ardi kanat bi sabi hasada mala ya ce farkon laifi kuma da aka fara yi a bayan ƙasa kanat bi sabi hasad ya faru ne sakamakon hasada na ahadu ibna adama ne akhihi na ɗaya daga cikin 'ya'yan adamu da ya ma ɗan uwan shi fakatalahu kuma wannan waje har ya kashe shi ina fatan mun gane wannan da kyau to shi ma allah madaukin sarki ya bamu labarin wannan a cikin alkur'ani allah ya ce watulu alaihim naba mai adama bilhaq ka biya masu ka karanta masu labarin ɗaɗan adamu ɗin nan iz karraba kurbanan lokacin da su duka biyu suka ba da wani kurban wani aiki ne na laba ne shiga ga allah maɗaukin sarki fatakubbila min ahadihima sai aka karɓi na ɗaya walam yutaqabbal min al-akhar ba karɓi na ɗayan ba qala to wutan hasada da ta wuru yanzu wani yana da matsayi da daraja wajen Allah kenan shi ko bai da shi to sai wutan hasada ta ira shi sai ce la'aqtuman maka wallahi sai na kashe ka ashe kenan mai hasada in ya ga ni'iman da ka samu ba za ta gushe ba kurewan abin da zai so a rai shine ne ka rasa rayuwanka kuma fahimci wannan da kyau jama'a akwai yan uwantakan da ya kai tsakanin ɗan uwan da uwarsu ɗaya ubansa ɗaya amma kunji da yadda hassada ta kai yana fatan kashe shi mai hassada zai iya ya san in ka biyo je ka za ka iya samun kanka cikin haɗari ya barka ka shiga ko ma ya ingizo ina fatan mun gane wannan da kyau duk malantar shi duk ilimin shi duk koma ne na shi wannan 'ya'yan annabi ne mun gano wannan da kyau ko da ɗimi yanzu suka sauko daga aljanna wannan abin ya faru to shi kuma ɗan uwan sai ce to inna ma ya Allahu minal muttaqin ka sani Allah madaukin sarki yana karban aiki ne ga waɗanda suka zama masu jin tsoron Allah ni ba ni na ce a karɓa na wani kara karɓa ba ba laifi na bane amma la in fasta ilayya yadaka ni wallahi in kai kokarin duniyan nan naka kashe ni ma ana bi basitin yadiya ilayka la aqtula kai ce wallahi ni ba zan kokarin kashe ka ba inni akhafu allaha rabbal alamin wallahi ina jin tsoron Allah kenan in kun fahimci wannan ashe ne hasada bin jin tsoron Allah me yasa wannan yace ba zai kashe shi ba saboda ne tsoron Allah kina wannan yana nuna miki in kina da hasada a ranki baki tsoron Allah sannan kuma ayoyin da makaranta a ba sun bayyana cewa ke tsinannuwa ne kuma ba za ki taba samu wanda zai taimake ki a lahira ba kuma sannan jahannama ita ce makoman ki ranar kiyama sannan za ki zo ku ji har mala'iku suna tsine mai hasada kullum garin Allah ya waye shi yasa in akwai hasada a ranki to ki marmaza ki kawar da shi kuma na daga abin da ke kawo hasada shine kwaɗayi duk mutum mai kwaɗayi da ƙwallafa idon shi akan wani al'amari sai hasada ya cin mashi Allah shi kiyaye sai ce inni uridu an tabu bi ifni wa ifnika ni abin da nake so ka haɗa zunubi na da zunubinka fatakuna min ashabin nar ranar kiyama ka zama dan wuta ashe ne hasada dan wuta ne ko ashe ne kisan kai ɗan wuta ne ashe ne hasada bai yarda da sakamakon lahira ba amma duk wanda bai da hasada ya yarda da sakamakon lahira domin dan uwan wancan mai kisan kun je na cewa a lahira Allah ya biya shi ku amma shi ne hasada bai yarda da lahira ba wa zalika jazaa'u zalimin Allah madaukin sarki ce wannan shine sakamakon da za a ma dukkanin azzalimi mai hasada dukkanin azzalimi mai kisan kai zuwa ƙarshe Allah madaukin sarki ce haka ya gamsar da ran shi allahu lahu nafsuhu ran shi ta natsu katla akhihi ne kashe dan uwan shi bai jin komi ilai ko ta lahu bayan da ya ji yanin sai ya kashe dan uwan fa asbaha min al khasirin ashe din ne hasada ashe din ne kisan kai ashe din ne ganin kyashi khasararre ne azzalimi ne tsinanne ne bai da mataimaki dan wutan jahannama ne kun ga wannan ne kyau ko kuma din ne ya haifar da wannan bala'in hasada ne malam fa yana kan yi mana bayanin menene hasada ko kun gano wannan da kyau ko zunubin farko da aka fara yi a sama hasada ya jawo shi zunubi na biyu da aka yi a gidan aljanna hasada ya jawo shi zunubin farko da aka yi aka fara a bayan kasa hasada ya jawo shi kun gano wannan da kyau ko shine Allah ce fa ba'asa Allahu ghuraban yabhathu fil ardi li yariyahu kaifa yuwaru sau'ata akhihi Allah ya turo hankaka ya nuna mashi yanda zai binne dan uwan shi nan dai da ma sani kaza kaza kaza Allah ce fa asbaha minan nadimina ashe duk wanda ya irin wannan aiki sai ya waye gari ya tsinci kanshi cikin masu nadama cikin masu shiga kunci Allah maraukin sarki ya tsare mu to shine sai malam yake cewa wala'alla hazihi al'adha'im al-thalatha mai yiwa waɗannan manya-manyan zunubai guda uku ta lana mada ratul hasad za su iya fito mana da irin girman haɗarin da hassada ke ɗauke da shi haisu innahu mabda'u shiruri, domin mu gane cewa hassada ita ce ɗigon ɗan ba na farkon abin da ke haifar da dukkanin sharrora wa man sha'al adawat kuma shine farkon abin da ke tada adawa tsakanin al'umma min bidayatul ahadil bashari tun daga lokacin da allah madaukin sarki ya halici dan adam filkauni a sama da kuma nan bayan ƙasa kuma gane wannan muke ku. ko hasada shine mabudin farko da ke yada sharri hasada shine abin da ke haifar da adawa da gaba wani zai shiri da wani wani baya son wani wani yana adawa da wani billahi al'azim kuna bincika ba abin da ke kawo shi illa ne illa hasada asara ke kawo wannan duk wani lokaci ai suwa ne suna ma suwa na kaza to wani ɗan nan da ke yin kazan nan hasada ke kai shi kuma kun ga shi duk mahasabi ɗan uwan shedan ne kenan duk inda mahasadi yake yi nan ke kuma ki yi nan in ko kuka ba hanya ɗaya ko da yana kallon inda yake kallo ne kina fuskanta inda kina fuskanta sai ya jefe ki da guban shi Allah ya sa mu dace mala ya gaba na biyu alhasadu kun ga hasadan nan da ake bayani ko muka ji farkon al'amarin hasadan nan malam ya ce sartan ko sartan wannan kansa ne ko ki ce cutan daji ne mun gane wannan da kyau ko wanda yake a ruh kansa ne ko ki ce sankaran zuci ne wa waba'ul umam sannan kuma annoba ne da ke hallakar da al'umma gaba daya menene asalin sankaran da ke zuwa ya hallakar da ruhin dan adam shine ma ya ce hasada ne kuma wata irin guba ne ke rushe al'umma ya raga-raga da ita ta ce ta lalace gaba ɗaya mana ya hasada ne shi yasa idan allah maɗaukin sarki ya jarabce ki da guban hassada a cikin ranki to idan aka zo ana lissafa masu sankara to ki sa kanki mun gane wannan da kyau ko kila ba maki wanda kansa ya kama in aka je aka yi magani ta warke amma ke sai an yi da gaske idan mai kansa kansa ya kashe shi je lahira in yana da imani ana sa mashirin samun gafaran Allah subhanahu wa ta'ala amma shi ko mai hasada kun ji wannan azzalumi ne wannan dan ta'adda ne kun ji shi tsinanne ne sannan bai da wanda zai taimake shi a lahira bai da da kaddarar Allah ba sannan shi wannan makoman shi jahannama ne kuna gane wannan da kyau ko shi sa kowa ta duba ta ga a cikin zuciyarta akwai hasada in akwai marmazatin da zai ke batta Allah ya tsare mu daga hasada amma kaunuhu sultan mala yace amma kasancewar hasada a matsayin shi na sankara a ruh wanda yake kama ran dan adam falima bainahuma min wajihin mushabaha malai ce saboda irin yadda tsakanin illan da sankara ke ma jikin dan adam to suna da kamanceceniya da irin illan da hassada ke maran dan adam malin sai ce fakama anna sartan a azamallahu jami'an minhu dangane da abin da ya shafi sankara wanda muke roƙon allah madaukin sarki gaba ɗaya mu raba mu da shi min akhtar al-amrat shine mafi haɗarin ciruka alfatika wanda yake yin raga-raga bil ajisam da jikin ɗan adam kun ga abin da ya shafi daji to cuta ne wanda yake yin raga-raga da jikin ɗan adam kuma fahimci wannan in ya shiga jikinki bi da wai inda fa zai bullo in ya dama zai yi bullo a ta tsakiyar kai ko ya bullo maki a ido ko ya bullo a baki ko ya bullo maki a duk inda baki zato wannan sankaran zai iya bullowa ya fata fata da ki ina fatan mun gano wannan da kyau to malai ce sun hada illa tsakanin shi da hassada wa yazo bi annahu yasri bil jasadi malai yace bambancin shi da hasada kawai shi yana kara kai ne a dukkanin jikin dan adam duna an yashura bihi dan adam bai san shi ba zai iya yiwa akwai da yawa anan suna fama da cutan daji amma kuma wallahi ba su sani ba yana nan yana ta kara kaina a cikin jini yana nan yana ta kara kaina a cikin ɓargo yana nan yana kara kaina a cikin tsokan jikinki ba za ki sani ba sai an samu wani tangarɗa watan wata rana kwatsam kawai sai a ga kansa ya taso allah shi kiyaye Malam ya ce duna an yi yashira bihi sahibuhu sun mai tamakkanu min wata yi hulikahu har a wayi gari wannan sankaran ya gama mamaye jikin ban adam gaba daya har ya kai lokacin da zai hallaka shi baka zalikal hasad bala ya ce to haka ma Hassada. annabi ya utabaru waraman ruhiyan wanda ake lura da shi shi ma wani irin cuta ne ko ke ce maruru ne ko wani irin dundumi ne wanda yake kama dan ran mahasadi habisan hafiyan abu ne wanda yake a ɓoye kuma hufiyan a sakaye mummunan cuta ne da yake kama jikin rai ko mun gano wannan da kyau in an buɗe jikinki gaba ɗaya ba inda za a gano a ci ga inda hasada yake inda za a gwada da na'urar likita da ke hango ne ya kawo shi kusa ba zai iya gano cewa a daidai kaza akwai yadda da yake ba amma da za a sa ki a cikin na'uran zamani a so a gano cewa kina da daji ko baki da shi zai gano ko mun gane wannan da ko ashe a nan in mun fahimta sai mu gane ashe hasada ma har ya fi wancan cutar dajin da ake magana malai ce ya da hulu alar ruhi hasada yana shiga jikin ran dan adam fayudammiruha ya raga-raga da ruhin dan adam wa yamhaqu barakatiha kuma ya jinke duk wani albarkan da ke cikin ran mutum mun gane wannan da ku wa amudu ila jawanibil khairi fiha duk wani abin da yake yana da ɗarsasar alheri a cikin ran ɗan adam in akwai hasara sai je ya cire shi mun gane wannan da ku duk wani abin da zai zama na ƙawa ne wanda zai ƙayata ki duniya da lahira muddin kina da hassada sai wannan abin ya je hassada sai ya kawar da shi gaba daya fa yabiduha sai a waye gari ya disashe shi wa yadharuha qa'an safsafa sai mai da zuciyarki ya mai da ranki ya zama fako ya zama kekasasshen falale bai da wani amfani na tsarar da wani alkhairi in kika je kika samu kasa fako ko falalan dutse yana fitar da tsare ne in da kasa ya hau shi wato ke naki babu komi babu albarka babu alkhairi babu wani abin da za a iya kallo a kusa ko a nesa ce kina da alkhairi kin ji illan da hassada yake idan ya shiga ran mutum shi yasa sai ce wa kada bayyana nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hakika manzon Allah ya yi bayani annahu ma yashtamu imanun wa hasad ba yanda za a imani ya ba cikin rai da hasada muddin kina da hasada baki da imani muddin kina da imani baki da ne hasada shikenan yanzu iblis da ya zama bai da imani sai aikata ne sai aikata hasada yasa Allah ce fafa saka an amra rabbihi sai iblis ya ma umarnin ubangijin shi tawaye a wata ayar kuma Allah madaukin sarki ya ce iblis ya zama kafiri sakamakon wannan abin da ya yi ashe kenan dukkanin mutumin da ya zama yana da hassada a cikin ran shi to saƙon da ake isan mai ya sani cewa bai da imani annabi ya ce imani da hassada ba su taba haɗuwa fi kalbi abdin a cikin zuciyar wani bawa ai anna dukhulul hasad lil kalbi shigar hassada a cikin zuci ma'anahu abin da yake nuna shine tardul imanin minhu yana koran imani ne a cikin zuciya gaba daya kina yar uwa kina da hasada to Allah ba da imani duk wanda rigan da kika sa kin sa riga ne kawai kina dodon gona da shi zaka je lahira a za a kama ki da laifuffuka iri iri na daga cikin laifin da za a kama ki da shi shine kin yi sojan gona mun gane wannan kin shiga rigan masu imani alhamdu ba ki da imani sakamakon hasada. kuma za mu zo mu buga misalai a karatukan mu na gaba da izinin Allah dangane da wasu nau'uka na hassada Allah ya raba mu da hassada malam sai ce wa bayyana aidan wa bayyana aidan har ila wa manzon Allah ya bayani annal hasada ya'kulu al hasanat cewa hassada yana cinye labaddakin mutane kama akulun narul khatab kamar yadda wuta ke cinye kirare kun san kirare ko to ki samu kirare ki tara ki sanya mai kalanzir ki hora mai wuta ki ga yadda wuta ke cin wannan kiraren to haka hassada ke cin ne ke cin imani ke cin laba in ka aikata laba miliyan ɗaya kika yi hassada ɗaya kafin rana ta faɗi to wannan hassadan ta cinye ki gaba ɗaya shi yasa jama'a ashe in mun fahimci wannan za mu gano hasaba sankara ne da ke cinye lada hasaba sankara ne da ke cinye imani hasaba wani tarko ne da ke kama dan adam ya kai shi jahannama tun dan adam bai farga ba haka ne ko ba haka ba mun fahimci waɗannan karatun malo ya ce wa kalbu da minhul iman duk zuciyar da aka kora imani cewa babu sauran imani a ciki mun gano wannan da kyau ko kuma aka ce babu wani aiki mai kyau na laba a cikin wannan zuciya malu ce la khaira fihi babu sauran alkhairi a wannan ran wa kullu dalika bi sababil hasad malu ce duk waɗannan musibu na kau da imani da cinye laba da rushe duk wani ni'ima na alkhairin dan adam ba abin da ke haifar da shi illa hasada liba malo ce don wannan nema mamuftala bihi duk wanda aka jarabta da hasara faƙadub tuni bi marabin obalin katil hakika an jarabce shi da wani irin cuta wacce take kallakawa take kisan farar ɗaya ya ba ba'adul hukama wanda daga cikin masu hikima ya ce alhasadu jirhun hasada wani irin gwalando ne wanda la yabra bai warkewa an san gwalambo dogo idan mutum ya ji ciwo sai a ce wani ya ji rauni idan idan wannan ciwon ya kwakwabe yana ƙara faɗi yana ƙara zurfi yana ruwa yana cin fata yana cin tsoka da jiyoji sai ba shi a ce ya zama ne ya zama gyambo ya zama gwalambo ina fatan mun gane wannan to hasada wani gwalambo ne a cikin ran dan adam wanda ya warkewa mun gane wannan mai kyau ko gwargwadon zurfin wannan hasada gwargwadon zurfin wannan ciwon wa ƙala akhar wani yake cewa asabin asadun tuqaribuhu zaki ya tare shi abokan daji ba gida ga ba gida baya bai da wani makami bai da wani mataimaki khairu shi ya fi mai alkhairi min hasudin da a ce wani mai hassada ya tasa shi gaba turaqibuhu wanda ya ce ya tunkare shi da hassada ya ce gara zaki ya tare shi da mai hassada ya sa mai ido domin ashe zaki na hallakarwa mai hassada ma yana hallakarwa ai mun ji ga hassada cin ya fidda annabi adamu daga aljanna ko sannan bala'in hasadan bai barin mai hasadan domin shi ma iblis an koro shi daga sama an tsine mai albarka wancan dan annabi adamu da ya kisan kai ga bala'i ya biyo shi annabi ya ce duk wani kisan kai da aka yi nan zuwa tashin kiyama sai ya rubuta mai zunubin wannan kisan kan ashe babu riba cikin abin da ya shafi kisan kai malam yake cewa wa qala akhar wani malamin yace alhasudu min alhammi ka ko sum kunga mai hasada dangane da abin da ya shafi damuwa da ke kururuwa a cikin wurin shi da zuciyar shi kamar wanda yake shan ko yake shayar da dafi ne fa'in surriya sammuhu idan wannan guban da yake fesa ko yake sha ya kwanta zala anhu hammuhu sai wancan bakin cikin ya gushe kenan mai hasada duk sanda ya ga wani ni'ima tattare da ke kokarin shine ya ta hasada ya ta kokari ya ta zuba waɗannan guba nashi har sai ya ga wannan ni'ima ya gushe daga gare ki ni'iman na gushewa to sai wancan guba nashi sai ya sassauto sai kuma hankalin shi sai ya kwanta ashe lokacin da mai hassada yake hassada muddin wancan ni'iman da ke tattare da wani da yake mahassada na nan har yanzu yana nan cikin kunci da nan kufurci ina fatan mun gane wannan da kyau ashe mai hassada kullum baya hutawa ko Allah ya sawwaka malai ce wal hasidu kun gane hassada ya ishu naran a min narin aura malam yake cewa yana rayuwa cikin wani irin rayuwa mai mai raɗaɗi sama da irin raɗaɗin da maruru na absardaniya irin maruru da damuwa da kaluluwa na mai fama da cutan daji ko kansa yake fama da shi in kin taba haɗuwa da mai cutan kansa irin yadda wannan ciwon kansan ke damun shi da raɗaɗi da zugi to haka shi ma mai hassada zuruhin shi kullum yake cika da kunci da wahala da zugi da radadi Allah madaukin sarki ya kare mu daga bala'in hassada ba ya ce wa haza abbar anhu sha'ir da wannan ne wani mawaki yi mu ya fassar abin da halin mai hassada yake shiga mai qawlihi inda yake cewa isbir ala hasadil hasudu fa inna sabruka qatila kannari a ba'daha in lam tajid ma ta'akulu yake cewa isbir dan uwa kai hakuri ala hasadil hasud dan gani da hasadan mahasadi fa inna sabruka hakurin da zaka yi qatiluhu shi zai kashe shi mun gano wannan duk lokacin da mutum yake maka hasara yake maka hasara ki hakuri ki jaba ki kakki tanka mashi ki rabu da shi mun gano wannan kamar mutum ne zai ta zagin ki ya ta faɗin maganganun ɓatanci ya ta gulma ya ta kaza kan ki tanka mashi Iza ma taqa safihu fala tajibhu fa khairun min ijabatihi sukutu fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kabadan yamutu duk sanda yake magana yake ta kaza ki tanka mashi in kika bar shi to sai damuwa da nun kofurci sai halakar da shi to haka mai hasada lokacin da yake miki hasada ko kin gano ki rabu da shi wannan damuwa sai ya kai shi ga mahallaka ba wannan mahallakan ya kai ga iblis ba ba wannan mahallakan ya hallaka wancan dan annabi adamu ba duk nasihan da dan uwan shi ya mashi ya ji nasihar doji ba sai da abin ya kai zuwa ga halaka sai ke cewa kannar shi ran ko zuciyar mai hasada kamar wuta ne wanda ta akula ba'aduha wuta sashin suna cin sashi don allah ki samu ki saka bakin wuta a cikin kaskonki idan wuta ya cinye shi gaba daya sai zama ne sai zama rushi haka ne to haka mai hassada yake kokarin ya ta cin mutane da hassadin shi yana watsa musu guba yana illatar da su sai ya gama da su kaf ya zama rushi kenan in kika bar wannan rushin yana nan yana nan rushin sai ya rika cin ne ya rika cin kan shi saboda bai da abin da zai ci kuma sai ya ta cin kan shi ta cin kan shi ta cin kan shi in aka samu tsawon lokaci sai ya zama me sai ya zama toka Allah ga kan shi kenan haka ne hasada yake in ne maki hasada kina tankawa to kin bashi kiraren da zai ci gaba da ruruwa yana cin kanshi mai hasada duk san da ya dauko kar kakki damu da yana yake kau da kai wallahi daga karshe zai hallaka kanshi ba mun gano wannan da kyau shi ne ce in lam yajid ma ta'kulu muddin wuta bata samu abin da za ta ci ba sai ta ci kanta mai hasada in bai samu daman harba guban hasada shi cutar da wani ba sai guban ya je ya bouncing ya dawo cutar da kanshi ina ba ta mun gane wannan da kyau shi yasa in mutum hasada ta hasada, ku rabu da shi kakkutan kamashi wa qala ba'd hukama wanda daga cikin masu hikima yace alhasidu la yanalu min majlis illa mudammatun wa shi shine hasada bai taba samu a duk wani majalisin da aka zauna face sai kaskanci da tozarci yanzu a nan karatun da muke na akwai wanda kullum suna nan suna hasadan karatun hasadan ni ina yi hasadan ko kuna saurari hasadan abin da ake karantawa hasadan yan uwan da ke taimakawa wajen gudanuwan karatun kun gane wannan da kyau ko to in muka kau kai muka rabu da su muka ci gaba da abin mu to hasada mai hasada aka zai ta yi kullum aka na karatun aka tashi yana nan cikin kunci da tozarci da wahala yana nan sai wutan hasadan nan ta kai shi ya furta wata magana wanda sai ta kai ta komo ta tozarta shi ina fata mun gane wannan da kyau wala ya malu min mala'ika shi ne hassada ba abin da yake samu ta fuskacin mala'iku illa la'ana sai tsinuwa wa gagaban da fushi kenan mai hasada kullum mala'iku suna fushi da shi sakamakon fushin da Allah yake da shi kullum mai hassada mala'iku na tsine mai albarka sakamakon tsinuwar da Allah madaukakin sarki yake mashi domin ya ce ula'ikan ladina la'anahumullah su ne waɗanda Allah ya tsine masa albarka domin duk wanda Allah ya tsine ma albarka zai samu mataimaki ba zai samu ba saboda suna mutane hasada abin da Allah ya ba su wala yanalu min alhalki shi kuma mai hasada cikin al'umma babu kasan da yake samu illa jaza'an wa ramma mutane su dinga kin suna shiga kunci ba a son hudda da shi ana gane hasada yake sai ga mutane suna ta ba kuma kullum ya rika shiga cikin damuwa kullum al'umma suna cikin damuwa suna cikin samun cutarwa daga gare shi kenan bai da alkhairin da yake zuwa ma sautin shi da shi kuma bai taimakon kan shi hasali Allah na fushi da shi na tsine mai malaku na fushi da shi kuma suna tsine shi. wala yunalu inda niza illa shiddatan wa haula sannan duk sanda aka zo za a tattauna za a yi bayani to sai ya shiga halin tashin hankali sai ya shiga tsanani jama'a duk mai hasada baya son wani majalisi ya hada ku da shi na tattaunawa so da ya tabbatar in an zauna ba za a tashi ba sai ya haɗu da halin kunci da wahala ko mun gano wannan da kyau ko za ga yana ta ƙoƙarin kauce-kauce yana ta ƙoƙarin shi billa yi ta ƙarya dama mai hasada bayan da za a yi sai ya haɗa da ne ƙarya mai hasada kamar munafiki ne munafiki bai taɓa yin munafunci sai ya karya. ƙaryan nan ba ta taɓa zama ita kaɗai sai ya yi ne sai ya rantsuwa kan karya. haka mai hasada bai taɓa yin hasada sai ya yi ƙarya bai taɓa tsayawa ga ƙaryan nan kaɗai sai ya rantsuwa kan ƙarya ya ishe ku iblis abin da ya ma'aba mu kenan da hasara ta zo sai ce in ni kuma na lamunan masu hina wai nasiha ya zo zai don allah nasiha ce me ce ce ƙarya ce ko mun gane wannan sannan wa kasa mahu ba sai ya masa rantsuwa ina fatan mun gane wannan da kyau sannan wala ya mana inda mawqif shi ne hassada idan aka wayo girinin kiyama babu rabon da zai samu illa fadiha sai kunyata Allah zai ɗaga shi bainal khalaik a ce jama'an duniya kun ga wane wane shine ɗan wane kowa ya ji ya san shi a ce to me hasadan ni'imar Allah ne Allah ya sini ne albarka ya kushi da shi ba wanda zai iya kawo mai agaji da tallafi a wannan lokaci sai Allah ba da izini ya ce an yi wuta da shi wani kalan ba abin da zai samu sai mururuwa a sa malaku su ɗora kafiri su iza ƙiyan shi ba inda za su zane da shi sai wutan jahannama sakamakon ne sakamakon hassada ina fatan mun gane wannan da kyau mala ya ce amma kaunin hasad kasancewar hasada wa ba'un li'uman cuta ne kamar ki ce annoba ne ga al'ummomi faƙada bayyana hun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya yi bayani wa haddara min fi idda ya bayanin haɗarin hasada a wajeje masu tarin yawa min ha daga ciki inda annabi yake cewa dabba ilaikum da'ul umamu qablakum haƙiƙa cutar al'ummomin da suka gabace ku ta biro muku alhasadu shine hasada wal da kuma kiyayya hiya al ita ce miyan aski la ta takhliqu sha'ara annabi ce ba ina ce muku wai gaba da ƙin juna da hasada ke haifar da ita tana aski kai ba ne walakin takhliqu dina tana rugurugu da addini ina fatan mun gane wannan da kyau duk sanda mutum ya dauko hasada me ke faruwa daga nan gaba gaba na faruwa sai ne sai rusa addini kamar yadda iblis ya yi da ya hasaba sai gaba ya kulle tsakanin shi da adam gaban kuma ya haifar da ita har zuwa kanmu sai aka waye gari yanzu kalli yadda addini yake kuma duk iblis ya jawo shi allah maraukin sarki ya sa mu dace jama'a lokaci ya kure za mu saurara a nan za mu nemi taimakon allah maraukin sarki da cewa allah kai mu zuwa gobe za mu zo za mu dasa daga nan mu ga kuma bayanan da malam zai kawo mana in ya gama wannan shimfiɗa da sharan fagen da yake mana Allah maraukin sarki ya saka mai da alkhairi fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum